hijira manzo Allah sallallahu dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ko ɗaya ga wata talatin da ɗaya ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku insha Allah za ta tashi aya ta saba'in da takwas ita ce ta ƙarshe a wannan suratul arafi a suratul hajji suratul hajji ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم وتكونوا شهداء على الناس نعم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا واعتصموا بالله هو مولاكم نعم فنعم المولى ونعم النصير آه، ونعم المولى ونعم النصير Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas fa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah ce ku yi jihadi shine wajahidu ku yi jihadi fillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah haka jihadi iyakan jihadi na gaskiya na hakika ai jihadi wajen ne ɗaukaka kalmar la ilaha illallah bi ma'ana litakuna kalimatullahi lahi al-uliya shine jihadi kai jihadi don kalmar la ilaha illallah ta ɗaukaka akan kalmar kafurci kan kalmar shirka eh kuwa ta bakum Allah ne bai zaɓe ku don ku yi wannan jihadi ko musulmi to Allah ka samu a cikin wanda aka zaba wajtabakum ai huwastafakum Allah ne ya zabi ku musulmi dan ku yi jihadi ku ɗaukaka addinin sa ku ɗaukaka musulunci sai ce to wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai sa muku damuwa ko kunci a wannan addini ba dukkan shari'o'insa sauki ne da su in ka dubi sallah sau nawa ne a rana minti ne ake kowace sallah azumi wata ɗaya ne a shekara haji shekara ɗaya ne a rayuwar mutum duk in ka dubi cewa sauki ne ba wahala ba kunci Allah ya kawo wannan shari'a ta zama mai sauki a gare mu sai Allah ce to millatu abikum ku bi hanyar babanku ku bi addinin babanku ku riƙe addinin babanku babanku wa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na ke ce masa abul anbiya'i baban annabawa an gane wannan Allah ke ce da hanyarsa hanya na Ibrahim babu shirka babu tsafi babu bidi'a tsantsan tauhidi ne Na haka ma yasa cikin ce ke cewa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 وإليك أنبنا وإليك المصير Allah ce ya ku musulmi kuna da abun koyi kyakkyawa game da al'amarin annabi Ibrahima da mutanensa muminai musulmai a wani lokaci da ku yi koyi da shi lokacin da suka ce wa mutanensu kashirai inna bura'a minkum mun barranta ba mu ba ku kuma wa badat bainana wa kuma menene adawatu wal bagada gaba da kiyayya ya bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tuminu billahi wahada sai radda kuka yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah eh to kai ma matsayinka na mumini duk wanda yake shirka duk wanda yake hada Allah da wani to ka barranta da shi ko da babanka ne kuma ka sani abokin gabanka ne sai radda yadda cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai da ba wanda ake bauta bauta ta gaskiya ta hakika sai Allah an gane wannan haka na Allah ce millata abikum ku bi hanyar babanku annabi Ibrahim eh huwa sammakumul muslimina Allah shi ya sa maku suna musulmi tun gabanin annabi Ibrahim tun bayan annabi Ibrahim har zuwan manzon Allah ba mu da wani suna bayan musulunci in za ka yi alfahari ka yi alfahari da sunan musulunci ba wata ƙungiya ba da waɗansu ƙatti suka zauna suka aife ta suka sa mata suna suka yanke mata cibi ba ruwanka da ita ba ruwanka da ƙungiya sunanka musulmi addininka musulunci duk wani suna da ka yayi mo ko aka yayi mo maka to in ka je kabari da ku rabu dan amsan kawai da ake so ka bayar ma dinuka diniyar islam ba wata kungiya ba an gane haka nan sunanmu na musulmi din nan tun can duk wani addinin da Allah ya saukar a sama sunansa musulunci in an kira shi kiristanci ba Allah ne kira shi ba in an kira shi yahudanci ba Allah ne ya kira shi ba in an kira duk wani sunan da aka kira shi a wurin Allah shi abin da ya sani musulunci awwa awwa da ka Allah bai da wani suna ba a sanya wa bayansa bayan musulunci wani ka ce huwa nan kuma suka ce dalili ne na annabi Ibrahim amma yawancin malaman tafsiri suna nufin dalili ne na Allah huwa shi Allah sammakumul muslimina min qablu min qabli ايش min qabli ibrahima ma Allah shi ya sa muku suna tun gabanin zuwa annabi Ibrahim sunan ku musulmi a dukkan littafan da ya saukar da Allah ya saukar da su wa fi haza a wannan littafin ma Qur'ani kenan sunan ku musulmi zaka fi haza wannan dalili menene Qur'ani a Qur'ani ma sunan mu ne sai za Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kunji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati matukan jin tsoron sa wala tamutunna karfa ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmai da annabi ibrahim yaqub ya zo mutuwa me yace wa dokokin an kuntum shuhada id hadara yaqub al maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إلها واحدا ونحن له مسلمون ما تقولوا لي قرآني كنا الله يتشي shin kuna nan ko kana nan kai manzo lokacin da mutuwa ta zo mu annabi Yakubu yake tambayan ƴaƴansa da jikokinsa cewa bayan na mutu wani addini za su yi sai suka ce za mu yi addinin da baban kai annabi Ibrahima da ɗansa Isyaka da Isma'ila da ma shi kansa Yakubu da shine dani ilahan wahida shine mu ma Allah shi kadai kuma wa nanu lahu mu mu musulunta kenan ashe addinin da Allah ya saukar shine menene musulunci Allah bai san wani addini ba bayan musulunci haka nan huwa sammakumul na. Allah ya sanya muku uh, suna musulmi min qablu tun gabanin can wa fi haza da wannan qur'ani din ma saboda ne li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum don manzo Allah ya bada shaida akan ku cewa ya isar kuma ku shaida cewa menene ya isar Malala ya isar da musulunci musulmai sun tabbatar da malala an isar musu da musulunci wata kunu da Allah na. kuma musulmai za ku zama shaida ma sauran al'ummomi da suka wuce ta ina za su shaida shine mun karanta qur'ani an ba mu kissa cewa annaban su ma sun isar kaga mu ma shaida ne akan su an gane wannan Za ka Allah ce tubaki mu salata ku tsaya da sallah eh ayi ta kan lokaci da rukunanta an gane da sunnoninta wa zakata kuma ku ba da na haƙƙin dukiyoyinku wa ta samu la ku ya igiyan Allah ku riƙe Allah eh duk wanda yake son ya riƙo mai sa mai fitar da shi daga duk wani fitina ko musiba to riƙe Allah domin me huwa maulakum dama Allah shine majibincin ku shine waliyin an gane kai fa ni'mal maula madalla da wannan majibinci mu kan madalla da shi kuma wani iman nasir madalla da wannan mai taimako shine Allah ba mu san taimakon inyasi ba mu san taimakon tijjani ba mu san taimakon abdulkadiri ba mu san taimakon shehu usmanu kai na manzon Allah ba ba mu san taimakon sa kare wata kenan taimakon wa muke so saura kuma a ji a fassara magana tawa la illa illallah kun ji bai san taimakon manzan Allah ma to nawa kake so na Allah manzon Allah shi da zai ce wa za sa'alta fas'alillah in zaka roka ka roƙi Allah bai ce ka roƙe shi ba wa in zasta anta in billah in da ka nemi gudumawa agaji ka nema ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako ba manzon Allah ciki wannan shine gaskiyar magana amma su yan a gani suke wani wani abun abun ne a cewa ana neman taimakon manzon Allah a Eh, manzo Allah ya taimaka mana wajen zuwa da musulunci ya kuma karantar Allah saka mana alheri amma maganar da muke yi in mun shiga musiba mun shiga bala'i anan kuma zai taimaka mana Allah ne dan kuma kin mun irin taimakon da muke nufi amma duk wanda maka mun alheri ya taimake ka yanzu ko kuɗi na baka ina taimaka maka balle na baka hanyar shiga aljanna ina taimaka maka amma yanzu dan na dauki kuɗi na baka shine kuma ka shiga musiba ka kira ni to mai hankali ya gane an da aka sa gaba haka idan yan bidiya kun je kun yi rudu ku je da rudun ku mai hankali ya san me muke nufi an gane wannan yawa ci gaba amin to mun gama fada mu ci sabon sura kuma wannan sura suratul mu'minuna tana da wasu siffofi wanda wannan siffofi na mu'minai in baka hada su ba to karka sa kanka a cikin su siffofi ne sun kai akalla goma kun gane yawwa suratul mu'minuna ku tsaya ku ji sufofin ɗaya bayan ɗaya in wannan sufofi baka haɗa su ba ko baka haɗa majoritin su ba to kai kai tsammani zaka je aljanna wuta zaka tafi Allah ka tsare mu ci gaba malam ci ga a bismillahir rahmanir rahim قد أفلح المؤمنون الله يقول قد أفلح المؤمنون مؤمنين سن ربوتا مؤمنين سن سامو ببن ربو to to su waye su su ne yanzu za a faɗa muminan da yanzu a faɗe su da suka rabauta ɗaya bayan ɗaya jika الذين هم في صلاتهم خاشعون kaji sufan muminan na ɗaya الذين هم في صلاتهم khashi'un sune ne wanda suke da khushu'i a sallah wato bi ma'ana suna kaskantar da kansu suna tsoron Allah sallan su ba ta tafiya wajen tintintinin abubuwa na duniya a'a hankalinsu da tunaninsu yana wurin Allah sun kaskantar da kai suna da khushu'i khushu'i ne ka kaskantar da kanka zuwa wurin Allah da tunaninka da kominka ya koma wurin Allah lokacin da kake sallah to ka zama kenan khashu'un fi salatihi to haka kake cikin sallanka baka tunawa da shagunanka matanka yayanka waye wata yaniya ta duniya hankalinka wajen Allah yake dan almusalli naji rabba duk mai sallah yana gana da ubangiji sai za mu lalace to ku shirya ganawa tubanka ya zama tsaf tunanin ka ya karkata zuwa gare shi to wannan kaya da kai ne khashi'un fi salatihi an banci wannan to mun ji sufa nawa daya suna da kushu'i a sallar su mu'minai sufa da yake je kaga wa والذين هم عن اللغو معرضون يوا كاجي سفا والذين هم عن اللغو معرضون باسا عشر باسا عشر wallahi mumini baya ashar ku rike wannan lagau shine ashar shine baza to wallahi duk mumini ne kamammen kai in ya jima dai toshe kunnan zaka ji a ce a'udhu billahi uzu billahi ji an yi ashar kun ba mumini ne duk wanda kaga yake ashar wallahi ba mumini bane dan tasha ne shine gaskiyar magana wallazina hum anil lagwi muridun sune game da galau suka bujire sukan ki lagawi da malamai suka ce ya kunshi nau'i biyu ne mummunan aiki mummunan magana menene mummunan magana a shar mummunan aiki fa sata kwace fashi kisan kai luwadi zina to shine aiki zalunci to shine aikin sa Dama dama lago kashi biyu na baki na gaba na shi shine na irga muku na baki kuma ba batsa ashar da mumini baya yi duk wanda ya samu a kansa haka to ya cire kansa da cikin muminai sufa nawa tsoro cikin sallah wato kushu'i na biyu kuma nisanta duk wata mummunan aiki na magana ko na aiki haka ne mu je na uku والذين هم للزكاة فاعلون kaji kaji uku والذين هم للزكاة suna fidda zakka a dukiyoyinsu yawa na suka ba wa talakawa haƙƙinsu duk wanda yake da dukiya bai cire zakka ba mumini bane ba mumini bane sai yasa ma shari'a musulunci ta sanya wanda ya yake da dukiya ya ki fitar da zakka sai aka gano shi to iya shekarun da yayi bai cire ba sai an cire bayan an cire kuma a raba dukiyarsa kashi biyu a kwace rabi shine punishment ɗinsa a kwace rabi in shekara goma ya yi sai ya biya in shekara ishirin ne sai ya biya in talatin ne sai ya biya bayan ya biya kuma shi a yi lissafin dukiyar sadin gaba ɗayanta sai a raba ta kashi biyu sai a kwace sai a daima talakawa ko a kai tirejire na gwamnati a ba shi rabi gobe ya ƙara an gane wannan siffa nawa kenan uku ko to mu je gaba والذين هم لفروجهم حافظون سبة هدو والذين هم لفروجهم حافظ باسا زنا باسا لوادي duk wanda kaga yake zina ko yake luwaɗi, ba mumini bane shikenan ba sa zina ba sa luwadi yawa duk wanda kake ke zina ko yake luwadi karka kidan ya daga cikin muminai sai sa ma aka ce wanda ya zina in ya taba aure kawai a jefe shi har ya mutu in bai taba aure ba kuma bulala ɗari a gaban jama'a kuma in bayan masa bulala ɗari ma ba za a karbi shaidan sa sai ya bayyana tubansa an ji karara Allah sauwaka Allah raba mu zina ci gaba إلا على, على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Allah ta sun mu ne dinar suke kiyaye farjinsu ba sa saka shi sai matansu ko koyan gida ka kama wurin yaƙi na kashirai ba maka je ga yarinya anguwa ta yi kyau maka je ka shiga daga cewa koyan gaba ne kariya kake zina kake zina ne kawai ba a samun koyangi sai ta waɗanda aka aka kamo sojan kafare aka yi yaƙi su ne suna ake sai da su suna ake su, suna ake ba da kyautansu waɗannan yanzu kuma babu su kuma yakin da aka yi shi ta kuna kalimatun lahiyar uliya yakin da aka yi don la'ila da ta ɗaukar shi ne ake kama bayi don yi haka yakin ba sa sama a tsakanin musulmi su ba a kama bayi sai za a yakin da tsakanin ali bin abi talib da muawiya ba kama bawa ba yakin da tsakanin aisha da talha da zubair da ali bin abi talib ba kama bawa ba ba a kama bawa a yakin civil war yakin basasa ba a kamawa sai da kafirai tsantsa suna ke kama bayansu, su an fahimci wannan yawwa fa innahum ghayru malumin in matan mutum ne ko baiwarsa ne wannan ba abun zargi bane da ya laifi ba an gane wannan yanzu dai muna siffa nawa hudu mu je na biyar فمن ابتغى wannan karin bayani ne akan wancan ba wata sufa bane karin bayani ne faman ibtaga a zalika faulaika humul adu wanda ne ne biya bukatarsa ba ta matarsa ba ba ta gansa da kama wurin yaki ba wannan sunan sa dan ta'adda mai ketare iyaka ya zama mu'tadil Eh, ya zama mutadin asim mai ƙetare iyaka ɗan ta'adda haka nan luwaɗi ta'addanci ne zina ta'addanci ne Bima na wai ƙetare iyaka ne Allah raba mu da luwaɗi da zina ci gaba والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذه سبحان ستديار سومو من أنفع والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سنة ولا إذا أنبسوا أمانة sukan tsare ta ba sa ci in shago ka saka shi ba zai cuce ka ba in kuɗi ka ba shi ajiya za ka samu abun ka yadda suke ko gane ba ne idan aikin gwamnati aka ba shi zai tsare dukiyar gwamnati ko ba zai taba ba ba zai sama da faɗi da biro ko da alkalami ba ba zai yi ba ba zai bari abu ba wa'adi mura kuma sun yi alkawari suna cikawa bai cin amana kuma yin alkawari yana cikawa to duk wanda za ka bashi amana ko kudin al'umma ko kudin gwamnati yake sata wannan azzalimi ne ba mumini bane sannan wanda in yi alkawari baya cikawa azzalimi ne ba mumini bane kaga wannan aya ita kadai ta dauke da sufofi akalla guda biyu ta kare kaga muna sufofi wajen guda shida kenan hmm. wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'un suna kiyaye amana in sun yi alkawari suna cikawa sai saba manzo Allah ce alaman munafiki uku ne in yayi zance ya yi in an ba shi amana ya ci in yi alkawari ya saba wani alama mai haka munafiki ne Allah ya sauwaka ci gaba والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون wani suke kiyaye sallah kan lokaci mutum bai hana su yin sallah ganawa bai hana su yin sallah taron siyasa bai hana su yin sallah a lokaci aiki a ofis bai hana su yin sallah kan lokaci zama a shago duk wani aikin da suke yin sallah ta hisci a rufe kawai sai sa boka siddiq allah ya kara masa yarda lokacin da ya kafa gwamnatinsa ya yi rantsuwan kama aiki ya ce ya kira gwamnoninsa da dukkan ma'aikatansa ya ce musu to mafi muhimmanci a gwamnati na sallah abu mafi muhimmanci sallah in lokacin sallah ya rufe dukkan wani fayil ba aiki kuma sai an gama sallah to duk wanda kaga baya haka a gwamnatinsa akwai tambaya kansa Allah ya tsare ci gaba ulaika humul warisu waɗannan su ne magada su ne magada Allah ka sama cikin su me za su gada ci gaba الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة ونفقات الجنة ما في قلولوا ما في درجة wanda mazala ce in za ka roƙi aljanna ka roƙe ta a hawa ɗari take tana saman kowace aljanna ita kuma al'arshi ma ya mata inuwa eh in da ka roƙa ka roƙi firdausi ta fi kowace ni'ima ta fi kowace kayan holewa amma kun san cewa tashin kiyama duniya da aiko in je kun sani a duniya ba ta tashin kiyama aljanna na anan duniya za a kawo ta sai an nada wannan kasa ne dattin an nada sama sai aka saki sabuwar duniya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah ce ranan da a canje kasa a kawo sabuwa gau wadda babu datti a kanta wadda dan adam bai bata ta ba mai kanshi kaman almiski ta fi majin shi kanshi kal kal kal kal kal babu da kuma ba za ta yi datti ba har abada za mu wa mai zuwa da dattin dan adam to shi kenan kuma ranar babu datti eh. sama da a naɗe ta za a naɗe ta يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب Allah ce ranar da zamu nade sama kamar yadda mai rubutun ya rubutu kan nade takarda ka zamu nade ta kuma shikenan babu rana balle ka ji zatin ta ni'ima ne kawai kun fiha khalidun Allah ce za su dawwama ba ni'iman duniya ba yau akwai gobe babu duk wata ni'ima da ka gani a duniya wallahi zaka batta ko ko mutu ka bari ko kuma kana da ran ta kare in mulki ne yau kana kan kujeran gobe ba kai bane ba shi kenan bane yau in kai ne kana kafafa kana yawo a gari ana jiniya gobe za ka shigo garin ma ba san ka zo ba ko ba ka bane kai in ka zafi dan adawan gwamna ma ya hana ka shigowa yace ka zarce yi hanyar mai dubu ba don ciki ba kuma kai ka zama yadda gwamnati take a yi dole ka zarce <laughs> Allah ya zauka ci gaba ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين bayan an faɗi siffan muminai siffan mumini yanzu Allah nan kuma zai nuna ikonsa yadda ya halicci mutum ya nuna yana da girman iko kuma bai kwaikwaya wurin wani kuma bai kwaikwaya ba shi da kansa ya kirkira da tunani irin nasa na Allah mai girma ya halicci mutum Allah ce wani karka lakana insana min sulalatin min ɗin, eh wani karka lakana insana min sulalatin min din sulalatin min yayi khulasat tsini khulasat at-tin Allah ce ni na halarci jinsin mutum daga tsantsan yumbu tsantsan yumbu me tsantsan yumbu tabo daga asalin ka tabo ne don annabi adam tabo ne kai kuma daga digon mani an ji farkon halitta farkon halitta daga ƙasa mu kuma sauran mutane ba mani shine ci gaba ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الله muka مكسا ذريا آدم daga ɗigon maniyi mani na kuma ka saka shi fi ƙararin makin a matabbaci amincacce tsararre shine menene ma'aifa eh, lokacin da malin ya shiga saboda tsaronsa bai zube ba ba don Allah ya tsara ma'aifa ba takan riƙe abin da ke cikin da sai ya zube amma Allah da ikonsa da ni ya shiga baya zubewa fi kararin makin a matabbaci amincacce wadda har lokacin da Allah zai cika halittar mutum haka nan yake zaune ci gaba ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين ساينتس نعم wala musamman na musulmi da na kafirai sun yi bincike a wannan aya wannan aya take gabanmu aya ta goma sha hudu da kafiransu da musulminsu sun tarar 100% ɗari bisa ɗari haka halitta take ba daɗi ba ƙari ya nuna ƙura'ani littafin Allah ne kuma yana tafiya da ilimi yana tafiya da zamani duk abin da Allah ya faɗa ɗin nan haka kowa ka halicce shi bayan annabi adam kowa haka ne kowa sai ya bi wannan matakin kowa sai ya bi wannan tsawar ɗin daga wannan mataki zuwa wannan zuwa wannan zuwa wannan kowanmu haka ya taho Allah ya ce sun makhalakana na tsufata Allah ce na halicci maniyi maniyin Allah ne halicce shi ko ba haka ba ne maniyin namiji a kwankwasonsa yake maniyin mace a kirjinta yake an gane wannan tai Allah ya ce halicci nutsu shi ne maniyi bayan ya halicci maniyi din nan daga cikin maniyi kuma alaƙatan ya mai da shi jini wato kenan kamar da manzo Allah ya faɗa kwana arba'in yana mani in kwana in ya in ya cika kwana arba'in sai canja mani ne zai zama jini gudan jini haka mataki nawa kenan biyu suma mudigatan a maniyin din nan da ya zama jini jini sai zama tsoka turarriyar tsoka a cikin ma'aifa idan ya zama tsoka din nan faƙalar mudigata izama wannan tsoka din nan sai Allah ya maida ta zama kashi mataki nau kenan uku daga maniyi zuwa ina jini daga jini zuwa tsoka daga tsoka zuwa ina kashi to bayan mataki nawa hudu to barka ji wani matakin faka saunar izama lahama wannan da ya zama kashi din nan sai Allah ya halici nama da fata a sa nama ɗin a jikin ƙashin, fata kuma ta zo ta rufe wannan nama ɗin. sun ma'an sha'ana ku halkan aka daga nan kuma sai mu busa masa rai kaga da yana matsayin baya motsi ya dawo yana motsi kaga ya zama ta halitta ta daban ba yadda yake a farko ba kai fata barakallahu sanar khaliqin albarka da tsarki ya tabbata Allah ne iya halitta da bai kwaikwaya wurin kowa ba to a gaya mana mutumin da ya fito ba ta wannan hanyar ba kuma ba wani wani malamin kimiyya da yake ba haka bane da kafuransu da su wannan ya nuna maka qur'ani littafin Allah ne ai wani bature da ya karanta sai yana cewa wai shi wai wannan annabi din nan manzon Allah kenan ina ya samu ilimin kimiyya kace ce masa ba ilimin kimiyya bane daga wurin Allah ne lokacin ma ba san wani abu ilimin kimiyya ba a ilimance amma daga wurin Allah ne a sakamakon ka tura da yawa sun musulunta wanda sun sun san cewa in ba Allah ba ba wanda ya sai wannan bayanin kuma su auna a ilmanci ko suka same shi haka Allah ya faɗa kuma sun gwada sun gan shi a aikace haka ɗin yake ba daɗi ba ƙari haka nan da yawa sun musulunta sai dai waɗanda suke da girman kai a cikinsu kuma kafurci ya ci su to wannan kuma ba yadda za ka yi wadda ba Allah bai shirye shi ba yadda za ka yi hakan nan Allah ya gwada ikonsa ya halarci mutum ya bi mataki mataki to yanzu dubi duk wannan matakin da aka biyo da mutum sa bai zo ya mutu Allah dai kashe shi to yanzu idan kai ne dan adam sai ka ce a ah, yanzu duk wannan wahala da na yi in zo lalata wahalar da na yi a banza in zo kashe shi ina Allah yana da hikima duk wannan matakin da aka biyo shi ba la bai wahala ba dukkansu maniyi din zamo ne sai zamo tsoka din ai gudan jinin zamo ne ta zamo tsokan zamo ta zamo kashin zamo ya zamo fatan zamo ta zamo ba wahala ciki wala ما illa illa, ka إلا إلا كنفس واحدة Allah ce. da halittar ku mutane da tayar da ku wahalarsa in ma akwai wahala da ya wuce kamar mutum ɗaya ba duk duniya inna duk yawansu har ƙarshe a wurin Allah da wuce wala su bace kamar halitta ɗaya ba halitta mutum ɗaya ma ma cewa kai zamo ya zamo da ƙasa kawai annabi adam inna ma amruhu idza arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun Allah ke iyaka abin da yake in yana so abu ya zanto sai ce masa zamo kuma dole ya zamo adam zamo mutum daga ƙasa sai ya zamo kai dan adam ba zuriyan adam zamo daga digon bani sai ka zamo kuma ba kai zaka ki zamowa ba sama tsaya yayi ta tsaya rana yayi dukkan su wanda kan nan ba wani wahala a ciki a wurin Allah yawa Allah yana da hikima za a zo a kashe mutum kuma a tashe shi a yi masa hisabi kan zaman sa na duniya Allah ya sa mu ci jarrabawa ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون bayan waɗannan mataki da kuka biyo daga mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa ƙashi, zuwa fata zuwa busarai Allah ce an gama wannan gabaki ɗaya kuma sai ku zo ku mutu ba haka bane yanzu nan duk ne muke jira ne kuma ba da raka ita kake jira a tun ba ta kake jira ba tafi wata duniyar ka je ka jira wani abun daban wala duk abun da Allah ya faɗa sai ka samu haka ne duk wannan matakin da aka ji kana jiran mutuwa ne kawai mutuwa ta zo su dauke ka kuma bayan ka mutu a tashe ka yawwa ci gaba ثم إنكم يوم القيامة تبعثون كاكي كاكي ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah ce bayan kun mutu kuma ran tashin kiyama ta saboda hisabi saboda sakamako na zaman duniyar da kuka yi ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق نعم وما كنا عن الخلق غافلين الله يتي ولقد خلقنا فوقكم سبع طلائق وما كنا عن الخلق غافلين ga wani ikon Allah kuma da ya nuna yace ya halitta a saman mu kofofi bakwai a tafsirin malamai na farko kofofi bakwai ina bi ma'ana saman bakwai kowace tana da kofa sai za mu zala ma lokacin da ya inna iraki duk inda ya je sai mala'iku da suke wurin tambaye shi shin an aiko Muhammadu ne sai ce ya eh, aiko da wa kake tare ce da Muhammadu an aiko shi ne ya aiko shi sai a bude masa ya tafi sai daga ji har sama ta bakwai da aka je sama ta bakwai kuma malaka bi zai ce to mukan ga iyakar tsayawan mu daga nan ba ma gota sai dai kai ka tafi sai manzo Allah ji har wurin Allah a sama amma yake samu wani mulhidi dan bidiya cewa Allah ba a sama yake ba gidan ku yake ai na karbo sallar saboda da ra'ik saman bakwai kowace da kofarta ba kuma mai wucewa sai da izini wannan ne fassarar fauka saboda da ra'ik kofofi bakwai wasu kuma suka ce a saboda da ra'ik ana nufin a jikin mutum ne hudu a saman ka uku a kasan ka kofofi hudu na saman ka su ne koban kunne koban hanci koban baki koban idanu ba su ne hudu ba a kasan ka kuma kama uku cibiya azzakari dubura suna kogobi bakwai da Allah ya fitar a jikinka an gane wannan wasu malamai sun dauki wannan fassara wasu sun dauki wancan fassara duk wanda ka dauka alhamdulillah qur'ani ne ya dauka kuma duwa kadan ne in saman ne bakwai ne in kai ma jikinka ne kogobin bakwai ne to me kariya ciki littafin Allah ne ya dauka an fahimci wannan wala kad khalaqnakum ala kika mun halicce ku ai wa na khalaqana hakika mun halitta a samanku sab'a tsara'i in a samanka ne kima daga kafofin ka ina ne samanka azzakari cibiya al'aura idanu kunne hanci baki kai ma saman ka suke ba kama suke ba in kuma zama din ne ma saman a saman mu take ne kariya ciki Ni ya tabbata ci gaba wa an karki gafi ne Allah ce bai gafala ba daga halitta ya san abin da ya halitta shi ke gaya muku hmm. yawwa bai gafala ba ya san komai kayansa shi halitta ci gaba وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ga wani ikon Allah kuma da yi dukkanin Allah na faɗan ikonsa sa ne don mu bauta masa mu gane girman ikonsa ba shine wani abu da ake gaya mana Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'a bi qadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala zahadin bihi laqadirun Allah ce ni kadai na saukar da ruwa daga sama kuma ruwa daga sama din nan bi qadarin gurgudan biyan bukatan ku da Allah ya so sai a yi ta ruwa ba yankewa duk gini su rushe ba za ka fita gona ba ba za ka je kasuwa ba ba za ka je wurin aiki ba ruwa ya yankewa ashe hikiman Allah ne tausayin Allah ne yake ba mu ruwan gwargwadon biyan bukatanmu a yi aiban iska a yi aiban iska a yi damuna a yi rani wallahi da Allah ya so sai zama sarmada har abu da ruwan ya ta zuba kuma dole sai ta zuba amma Allah sai ce wa ruwan in ka zuba gwargwadon ka za ka tsaya don mu ji daɗin rayuwa a ban ƙasan ba kwa ganin ga ƙasashe manan da yawa da ake yawan musu ruwa ba ba kullum ake yi ba amma in aka yi sati ɗaya na ruwa ka ji gini suna ta rushewa to da nake jin an shekara guda na ruwa ko shekara biyu ko shekara goma ko shekara ashirin bai yanke ba ya raka ka rayu <laughs> bai dare? Allah ce mun saukar musu da ruwa gwargwadon biyan bukatansu bayan haka ga wani aiki da muka ji Allah fa askannahu fil ardi da muka saukar da ruwa daga sama din nan sai muka tsare shi a ƙasa wani yana samanta ku ɗiba wani ko sai kun tona rijiya ku same shi da Allah bai so ba in an tona cikin ƙasan ba za a samu ruwan ba a samanta din ma ba za a samu ba amma saboda Allah mai jin kai mai jin tausayi ne bayan ruwan ya sauka daga sama sai ya kwanta ka je rafi gashi nan ka je kwari gashi nan in ma ka tona kasa kuma ka samu ruwa a can kasa a rijiya ka same shi in ka tona bohol ka same shi wa ya tsare shi to mu gode ma Allah Allah yake to in ba ku gane ba wa inna ala zahabin bihi laqadir Allah yake in yi naso sai in tafi da ruwan na konar da shi in kafar da shi ku nema ku rasa kuma ba da sai kai kara to wurin wa da kai kara ga mu wa da kai kara ka ce ka kai karan Allah eh, ruwansa ya kaje ya hana ruwan babu jin kai ne kawai da tausayi Allah ya mana sai Allah yake sai Allah yake ta wa in tu wa in ta'uddu ni'matallahi la tu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yake kai mutun da ku ku mutane za ku tsaya kuna idan ya ni'iman Allah Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza Allah ce ba za ku iya ba ni'imomin su duk karfin irgawa kai a jikinka kawai ka dubi ni'iman da yake jikinka nawa ne da wanda ka sani da wanda ka sani ba to balle sauran nan ni'imomi da aka maka ni'iman abinci ni'iman ruwa ni'iman numfashi ni'iman kasa ni'iman ni'iman abun hawa ni'iman me ni'iman me ni'iman me wanda ba ɗaya da naka ne a ciki kada mu gode ma Allah ci gaba فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرا ومنها تأكلون الحمد لله الحمد لله الله يكفي فأنشأنا لكم به دولنا الروان ruwan da sai muka tsirarar muku da jannat min nakhil gonaki na bibino. su laraba sun sani yayi gonaki na bibino. wa anadin da inibai Allah ya tsirar da wannan ruwa ruwa daya amma kuma ga abin da ake cirewa cikinsa daban-daban test ɗinsa daban-daban kalansa daban zakinsa daban amma ƙasa daya ruwa daya ya aka yi hakan nan ikon Allah Allah ce kai lakun fiya fawakiya kasira ga vegetable nan kala kala kala kala da Allah ya fitar wanda muke amfani da su da haka ma ce wa ta ta'kulun da wannan 'ya'yan itace da tsiro din nan da vegetable din nan shine kuke ci in babu shi babu rayuwa ta ga wanda ya zama wajibi mu gode ma Allah mu bauta masa shi kadai na'am ci gaba وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين للآكلين الله تقاوة بيواده الله يفتد وتأتاكيا ita ce ainihin zaitun a ina ya tarda ita a gurin da ake ce masa duri saina duri saina ina yake a masar yakin da ake tsakanin masar da isra'ila isra'ila da ta mamaye gurin ta mamaye wadda isra'ila bata mayar wa masar ba sai da suka yi yarjejeniyar zaman lafiya suka yi exchange mana na ainihin ambassador tukunna ta dawo masar yanzu na karkashin masar to a wannan guri duk duniya ba inda ake samun bishiya ta zaitun sai a wannan guri ko ana samu bai kai wannan guri din ba a duk duniya wannan zaitun din nan akwai mai da ake samu a jikinsa kamar man gyaɗa sannan kuma akan samu da ganyensa ana miya ana romo da shi su laraba sun sani shi na ke cewa wa shajaratan da wata bishiya ta khuruju min sai saina wanda ta fito aina a wannan gari sai saina nan ne ba annabi annabi Musa ya gana da Allah an san gurin ko a cikin Masar yake duk wani tana fitar da mai mai din nan ana miya da shi ana shafawa da shi abubuwa da yawa ana yi kai wasu jilil akirin da abun abinci ma wanda ake miya da shi ake roma duk ana samu a cikin wannan bishiya din wannan duk Allah ya yi ne don mu gode masa mu bauta masa na lokaci ya ko mun kwana aya ta 20 insha Allah gobe za mu tashi aya ta 21 karatun yamma sai kuma na dare karanta mana tambayoyin wani ba Allah ya kawo kwafi na Qur'ani yace a sa mahaifiyarsa ko mahaifiyarta cikin addu'a to Allah ya kan ma'aikiyansa Allah ya kan ma'aikiyansa na'am Ne ce ya ji wani malamin bidiya yana cewa wai na filoli da ake magana shi da ake rufe da ƙara kan addini eh filafiloli da aka ce wuce rika filafiloli bayan farilla ko ma'anarsa ya tsara a sabi wanda yanzu waɗansu suke cewa bid'a ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tsine wa mai ƙarya malaman bid'a dillalan sharri ko ji abin da yake cewa wa aina nafila ma'anan ta ƙari eh ƙari wa min al-layli fatahajir bihi nafilatan laka ƙari a kan ne shi abin da yake nufi Tun fila nafila sallah nafila ƙari ne to duk abu da ƙara a addini sunansa nafila daidai ne ko da manzon Allah bai yi ba ko ba ku ji wani sai za to Allah tsino mai karya haka ne ake nufi shin sallar nafila din addini ne ko ba addini ba ne? to idan sallar farilla addini ne bai zama wajibi ka yi sai aka ce ga wata nafila kuma don ka samu ƙari akan wajibin nan don a ƙara maka lada me aibi a ciki me bidiya a ciki kuma hikiman da aka sa nafila ta zama ƙari saboda tashin kiyama idan sallanka ta ba ta cika ba la'alla wajen ruku'i ka tauye shi ba kai daidai ba ko sujuda an samu na ko karatu an samu na ƙasu sai a ɗauko wannan nafila ɗin kannan sai a cika maka da shi don ne ma'aunin ka yi nauyi ka tafi aljanna ko ba rama ba kenan to daidai na kaje ka kirkiro wani abin da ba addini ba ba ibada ba kamar mauludi manala bai yi ba bai ci a yi ba sadakan fidda'u bai yi ba bai ci a yi ba sadakan arba'in sadakan shekara bai yi ba bai ci a yi ba kowa gane ba ne rike carbi bai ci a yi ba taron aure bai ci a yi ba taron suna bai ce a yi ba kuka karo duk da sunan addini duk shi ma na fi tallaka ne shi ma na fi tallaka ne malamin bidiya ka ji tsoron Allah wallahi ji tsoron Allah malamin bidiya ku daina batar da mutane akwai ranar kin dillancin kura akwai sa gaban Allah ya tambaye ka shin abu kara da kace mutane su yi addini ne na ko annabi na da shi kawo inda na ko annabi na da shi tabbas za a yi wannan tambayar Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ci gaba malam su suke walar da mu malaman bidiya su ne ba ta addini a wani kuwa tambayar batun wai na matsayin mutumin da ya yi azumi lokacin shan ruwa sai ya fara shan sigari ya fara shan sigari wato ya buɗe baki na sigari amma ita ta ba yi ko ba lokacin shan ruwa ba haramun ne shanta me yasa ta zama haramun tana cutarwa Ita is da in the body tana cutarwa ta ba haramun ne mutum ya sha ta ba tana cin huhu tana cin hanta tana sa warin baki tana sa warin jiki takan sa baki takan hana cin abinci takan sa jan idanu tari a to an ta ci huhu ba dole kai tari ba don ka ji ana tari yana da alaka da huhu ne haka na mashin ta ba haramu ne balle kuma kai buɗe baki da haramun kai buɗe baki da haramun Allah shirye ka mu je Allah shirye ka Allah shirye ka an watan bai eh, yana cewa wannan sashi a eh, du'a saboda wai matar matar dan uwansa ko wansa ne ko kaninsa ta sirce shi yanzu baya zuwa wajen mahaifiyarsu ma baya zai yaka da ita to Allah sauwaka wannan musiba ne kun ji wai yana da dan uwa ne amma matarsa ta mamaye shi matan dan uwansa yana da dan uwa uwarsu ɗaya yana jin ubansu ɗaya to amma dan uwan matarsa ta mamaye shi ta katange shi bai da katabus sai abin da take maza wato mijin hajiya ne kawai dai eh. har ne menene ya gaishe ta saboda matar ta hana wannan shine musiba ga mutum shine musiba ga mutum yana da cikin wadda Allah ba zai kalle su wani tashin kiyama mutumin da ya fifita matarsa akan ma'aikiyarsa. wadda Allah ya fushi da shi ma'aifiyarka bai ce sanadin zuwanka duniya da bata zama sanadi ka zo ba matar ma da bata ganka ta aure ka ba kuma a kanta ne ka saba da sanadinka wannan hidaya ta shi addu'a kamar da ya fara Allah ya yi masa Allah ya yi masa wallahi musiba ne matan mutum ta mamaye shi ta na shi ka tabo su wata mata za ta raba shi ma da ƴan uwansa kai wata mata ya hana shi ma addini ina da ce masa karka zo dutsen take ba zai zo ba <laughs> da za ta ce masa aske gemun ka ni ba na son gemu wala dai ya aske ba da ran ce sake suturanka wala dai sake wannan musiba ce Allah musiba ne Allah ka tsare mu eh, a rijalu qawwamuna 'ala nisa Allah ce kiwama shugabanci jagoranci na namiji ne ba mace ba eh wal fa ya sayyidaha ladal bab namiji shine sayyid shine sayyid Allah ka tsare mu Allah ya shirye shi Allah Allah Allah ya kwato shi sai da mutum Allah ya kwato shi mutum da an riga an kama kansa ya kwato shi Allah sa ya samu yancinsa mana tambayan wai hukuncin cin waɗannan dabbobi da gana su ungulu da zalbe da shamuwa da kuma kura cin kura halal ne akwai hadisi akwai hadisi cin kura halal ne don ita ma abun farauta ne zalbe shi da mai dogon wuyan nan ko a ni ban ga inda ta haramta cinsa ba kuma duk da ba ga haramta cinsa ba ta yana cikin halal an gane wannan amma kama an gulu an ce tana cin kazanta ko dabban take cin kazanta ko tsuntsu ne ko ba a ci inda yana cin kazanta eh, ga kuma fika eh, tana farauta a shawa ni ma ban ga inda aka ce kar a ci ta ba ni ban karanta gaskiya kai ne ba na'am Eh. a ba zuwa a eh, wannan tambayar kuma batu cewa idan mutum ya sa aka yi masa addu'a zai iya yanka ne ya hada da don neman tabaruki da wani eh, amma dai shi ya sa kansa idan masa addu'a ya yanka ya yi sadaka don Allah ya karba eh dai za ce halal ne amma ba sunna ba ba sunna ne duk lokacin da aka yi maka addu'a sai ka yanka ba amma in ji zaɗin kansa ya yi daidai da kuɗi gobe ba yanka mana kaza ka kira mu ko ko sanya kira mu za mu zo mu ci ni ne mahalan ne haka ba laifi ne. amma dai ba za ka ce sunna bane ba kuma sunna yi da abin da mazala yi da wama yana yi yawa ci gaba wannan kuma tambayin yace mene matsayin kafa wato ma'aikata ta wasanni zalla ma'aikata ta wasanni a kafa ta a wani aikin zamani ne a shari'ar musulunci zamanin manzala ba ma'aikatan wasa amma da ke hudawa sun daure ma wasa gindi duk wata ƙasa ta duniya akwai ministan wasa in a jiha ne akwai kwamishinan wasa yanzu har saudi arabia kun san suna da a ma'aikatan wasa amma zamanin manzala ina afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un Allah ta kuna suna da ce ku dan ku yi wasa ne a yanzu yahudawa ba abin da suke so kamar harkan wasa sai za a zuwa aka ɗauki wani ɗan ghana ko ɗan najeriya ko ɗan afirka sai ka ji ana biyansa millions of dollars a kan wasa sai za ga duk yanzu yaranmu hankali europe europe europe zuwa na biya wasa su je a raunana musu addininsu a hada su da turawa su rika kitso kamar kafirai ko ba gaba ne har musulminsu sai za ka gaba kai ka san wasa ban zai zama mulkin mallaka wala yanzu wasa ya dawo mulkin mallaka a duniya fifa ƙungiyar kwallo ta wasa ta duniya wala za ta iya saka wa najeriya takunkumi akan wasa kuma dole ta bi ta sa mata ka'idodi dole ta bi Allah ka tsare mu kuma ba wani wasa da ba wani taro da yake da armashi a duniya yanzu kamar wasa a qatar kasan biliyan how many billions aka kashe na dollars akan wannan wasa din kuma kafin a bawo kasar kuma ta yi sai ta ba da cin hanci ta ba da cin hanci ta ba da cin hanci ta yi gina gidan da ya saba musulunci ma kafiran sun zo sun gani in sun yadda tukunna a yi gidan giya a yi gidan giya a yi masaukin mata a yi kaza a yi kaza kai kasar ne ma ta ɗanyi turziya ta ɗan ɗanki wasu ta ɗanki waɗansu abubuwa amma giya lokacin ta kan zama halal ne a shata karuwan duniya su taru a wurin yan daudun duniya yan luwaɗi su taru a wurin katar ne mata ta ɗauka aka ɗauko yan daudu ɗin yan luwaɗin ta da jirgin sauka ya ɗauko daga germany a yan dauko yan daudu ɗin da zuwa a yi ta luwaɗi a hotel hotel katar ita ta yi ta yi kokari ta hana giya kuma da za a buɗe a rika sha turi ta hana eh a daimin nan ma da bayan ya taso ya kusan sauka tukuna ta hana amma da farko ta ce za ta hana da ba bai makasan ma damar ta ɗauki wasan ba daga nan yahuda sun kama duniya ta hanyar wasa ta hanyar majalisar inkin duniya duk sun kame ta mu musulmi muna bacci ana ta bacci muna gwarti ana ta bin su ma ana ta bin su har ma kasa wai yanzu in ana shiga wannan wasan ma kaga tana ta roko ta roko har ma wai da kara da karan tiba ana ta shiga kuma akwai kudaden ba da kasa ake cajen su ba ake saka ma wannan ita fifa din wato duk lalacen musulmi ne musulmi sun lalace babu ba kishin addini ba kishin kasa mun zo muna din kashirai muna din kafirai su sa mana dokoki a wasa su sa mana dokoki a tsarin banki tsarin kudi su sa mana dokoki a tsarin sayar da sayarwa a tsarin siyasa su sa mana dokoki duk komai su ne siyasan ku su suka tsara tsarin bankin ku ba ce su suka tsara ko gane ba ne tsarin protocol su suka tsara tsarin shige da fice su suka tsara tsarin komai kabirin suka tsara muna mu bi ne kawai kamar ba ba musulunci tir Allah ya wannan babu da manzo Allah zai dawo dai sha mamakin musulmi wannan zamani mu ko mun zama rakumi da akala bi kawai muke yi yan boko kuma ɗan boko mu ba sa tunanin shin wannan ya dace da musulunci bai dace ba shari'a mu za ta karba ba za ta karba ba ba ruwan su bi suke yi kawai a makance tsarin malanta masu kansa sabai da shi yanzu a gani wai da dan jarida da wani ma'aikacin gwamnati zai koya maka wai da kai wa'azi zai ce ka faɗi kaza kar ka faɗi kaza da gaba da ka faɗi kaza ba karantar wa da muke wani akwai jami'in tsaron da nake yake cewa malam ai eh, ya kamata ka ce kaza ka ce kaza an ce to sannu malam sannu malam na da zara ko littafi ka karanta mini amma ba ka ga mu afi da ka ba littafin nake karantawa kai ba ka mu wani littafin ka karanta mini ko zai zai yi dir haka ka ka karanto mini wai wai wai wai wai wai dan jarida wani jarida wani ce ga abin da ya kamata ya wuce da abin da bai kamata ya wuce ba da jami'an tsaro da yan siyasa suna ce wai wai malami ba eh, eh, wai shi ne ce ba ga abin da za ka faɗa ga abin da bai kamata ka faɗa ba dan Allah ku ya dace idan yi karatu karanta a littafi Allah ya ce annabi ya ce in zo in watsar in dauki ra'ayinka almajirin bature ko to ko da ke lalacewa malamin ne eh. a lalacewa malamin ne ah, ba shi ne wani turan wani kasa din albani ba Allah ji kansa wai yana zaune ne ko yana karanta ne sai wani kwamishinan yan sanda suka tabai ko a Kaduna ne sai ce masa ka zo ina neman ka wa albani sai ce ya haka ni kanin ubanka ne haka ka zo ina kana neman ni kanin ubanka ne nace ce in ka kana shugabancin yan sanda ni na shugabancin al'umma ne kawo kawo kace zo ce sai hankali sai ta ce ya haka ne mana yace a ah, ina kira ka ne in baka shawara shawara kuma ina zo yace sai shawara consultancy ne an biya ka biya ni da shawara kake so in baka yadda ka tafi da mulkin ka kawai sai albani ajiye waya sai ba mutunci kawai ka kira ma ne kace zo wani sun kai baka baka shawara kai baka zo gidansa ba kai baka mutunta shi ba kawai ka ce wai ya zo albani ce ni kanin ubanka ne ko ba ka bane ga kaza din gashi nan kuna zan tura mu gashi na waya ta abin da ya faɗa ke nace wani abu sai su albani eh, ba tsoro ba shakka kuma wallahi ka yawancin kaza malaman su suke zuwa darajar su ana faɗa da ɗan rawani su gugu kuma ya ce da yana da ganin ba aiki kake masa ba karkashin sa ba albani yace in nayi laifi ne ka zo kai arsin dina doka ta baka wannan amma ba laifi ne ba haka kawai kace kaza albani na neman kawo su dina yace ni kanin ubanka ne da zaka kira ni da lokacin laifin malamai ne in nayi laifi zo kama ni amma kuma kai kake neman shawara consultancy kuma ni ne ta son zo office da reni ko saboda malaman addini su ba su daraja kiristoci suna yi wa suna yi faso hakan nan wani faso ne dai dauki wa ke wani ma wannan sanda ne dai dauki faso ko ya kira wani faso ya ce faso ka zo na wuna akwai kasa da yake yawo jonathan har durkusa da faso yake yi ko ba ku gan shi ba mani da tsirara ma mun gani a bayan da shugaban kasa o sai malamin addini ya zai daraja saboda ka samu dan wani kakinka wanda ni ma da fanni yan sanda na shiga ana wuce kwamishina ma na wuce ma ga zo kawai rana dai ka zo ka kira ni wallahi ba za mutunta mutane subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk